نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah yau muna sha biyu ga watan shawwal jira na alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar wannan shi ne karatunmu na nawa kenan karatunmu na ishirin da tara cikin littafin jala'ul afham fi fadlis salatu wassalam ala khairil anam alayhi salatu wassalam bayan hutun sallah da kuma hutun azumi mun dawo domin mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka wanda yake bayanin falalayin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko muna cikin baban da yake bayanin ma'anar suna annabi sallallahu alaihi wasallam da irin abin da ya kumsa da kuma irin halaye da ɗabi'u na annabi alaihi salatu wassalam wanda ya kamata kowa ya koyi da su malam ya ce wa mimma yuhmadu alaihi kuma daga cikin abin da ake yaban manzan Allah a kan shi sallallahu alaihi wasallam mana cikin abinda sunan kalmar Muhammad take dauke da shi an ce wanda ake yabo da yawa to daga cikin yaban da ake ma annabi alaihi salatu wassalam ma jadalahu Allah alaihi abinda Allah ya halicce shi akan shi halittar da Allah ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin abubuwan da ake yaban manzo Allah akan ta min makarimul akhlaq na yanayi dabi'u kyawawa da ke ga manzo Allah alaihi salatu wassalam ma'ana mutane masu imani da annabi alaihi salatu wassalam masoyin shi suna yaban shi da dabi'un da Allah ya halicce shi akan su dan kifadar dabi'un shi na kaza na badawa na hakuri na gaskiya na jarumta da sauransu ta wannan hanya yabo ake ma annabi alaihi salatu wassalam wa kara'imi shiyani da kuma manya-manyan halaye duk ma nasu guda daya makarim al-akhlaq sune makarim shiya muna gane ko duk ma nasu guda daya da ana nufin kyawawan dabi'u halaye masu kyawu da Allah subhanahu wataala ya ma annabi alaihi salatu wassalam to ana yabon manzon Allah akan su fa inna man nazara domin duk wanda ya nazari ya duba ya gani fi akhlaqihi a cikin halayen shi wa shiyamihi da kuma dabi'un shi shiyam jam'i ne na shima guda dai sai a ce mata shima da yawa kuma shiyam ga ya can wa kara'imi shiyam to duk wanda ya nazari ya duba ya gani ya yi tunani a cikin halayen annabi alaihi salatu wassalam da kuma dabi'un shi alima mutum zai gane cewa annaha khairu akhlaqil khalqi cewa lalle su wadannan halaye da dabi'u nashi su ne mafi alherin halayen halitta gaba daya mana da halayen halitta halayen mutane gaba ɗaya halittun Allah to na annabi alaihi salatu wassalam suna gaban su wa akramu shama'ilil khalq kuma halayen annabi alaihi salatu wassalam mutum zai san cewa lalle su ne mafi girman halayen halitta da da akhlaq da shama'il lidda ne duk ma'anarsu guda da duk da biyu ne da halaye fa innahu sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana a'zama al-khalq shine mafi girman halitta to tunda shine mafi girman halitta to kuma ya yi halitta da biyu masu kyau muna ganewa wa a'zamahum amanatan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato mafi girmansu ga amana kamar yadda annabi alayhi salatu wassalam ya fi halitta ilimi to haka kuma ya fi su ne girman amana wanda Allah ya fi su amana rikon amana rikon shi amana shi mai girma ne annabi alayhi salatu wassalam wa asdaqahum hadithan ko manzo Allah ya kasance shine mafi gaskiyar su ga zance mafi gaskiyar zance shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa labari na gaskiya kuma Allah ya ce ma yin tiqwanil hawa manzo Allah baya magana da sarrai to abinda za ya faɗi gaskiya ne wa ahlamahum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi hakurin mutane gaba daya duk duniya ba kai hakuri irin nashi ba wa ajwadahum kuma ya kasance mafi kyautarsu zala ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam duk kyautarka to kuma ba dan shi yana iya bada ya zanna ba ya da ko ba ya damuwa ba ya takaici ya ji da ma ya sani da bai bada gaba ɗaya ba da rage wayi shi ba ya haka ya baka gaba ɗaya kuma yana jin daɗi kuma duk lokacin da ya tuna ya baka yana jin daɗi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake waskhahum kuma annabi alayhi salatu wassalam ya fi su yawan kyauta da ajwad da askha dade ne ajwad kalma ce da aka dauko daga aljudu askha kuma kalma ce da aka dauko daga as-sakha'u as-sakha'u shine kyauta aljudu ma kyauta ma'ana ta'kidi ne kawai yake wa shaddahum ihtimalan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane ya yi halitta wato tsananin haƙuri da tsananin juriya da jure ma abu ya ɗauki abu duk ba daɗi yadda yake da tsanani da wuya manzo Allah zai ɗauki wannan abu asa akwai abin da zaka jure ba dan kana so ba yadda za ka yi to manzo Allah ya fi ka tsananin wannan juriya din ba abin da za a ma ko babanka ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗanka ko wani na kusa da kai ko wanda kake jin nauyi ba ka san abin amma ne saboda kana ganin girman shi sai ka yi haƙuri da abin ba ka so amma saboda ba ka san ran wanda ya bace sai ka yi haƙuri da abin to don ka samu mutum mai irin wannan ɗabi'a ɗin mai tsananin juriya to bai kai rabin rabin rabin ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa zama ko manzo Allah ya kasance ya fi su girma afwan yahewa zala ya fi kowa girman yahewa don shi yafewa yake gaba daya so da yawa mutane sukan yahi yawancin mutane amma kuma abin na nan garinsu tsanar sallari sana in ya yafe shi kenan ya bar wannan abu ba ya kara maimaito shi wa mafiratan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane girman gafara mana an kama laifi ya gafarta ma yace shikenan ka ba shi hakuri ya hakura ya fi kowa wa kana la yaziduhu shiddatul jahl ya kasance tsananin jahilci akan shi ba kara mashi komai illa hilman sai hakuri yadda kake wawa yadda kake sakarai jahili marar gaba baka san abin da kake ba wani ka zo kai rishin gabanka da wautarka da rishin hankali gaban manzo Allah wannan abin baya kara mai komai sai hakuri kawai kana yi yana kara hakuri kana yi yana kara hakuri ba zai rama ba ba zai mai da maka ba shikenan duk irin yadda za ka yi kai rishin gaba gaban annabi alaihi salatu wassalam to shi sai kana ta kara mai hakuri ne kaman kai kana bata mai rai amma kuma kamar kana ce mai hakuri alhali kuma mi kana abin da ran shi ya bace shi kuma yana cewa shi kuma shi yake kamar kana cewa ya hakuri sai ta hakuri shi kuma sai ga kana ba daidai ba kana ba in dai shi za kama kuma yi mashi yi ma Allah ne domin in shi ya yafe ubangiji shi bai yafe ba amma shi haƙƙin shi manzo Allah sai ya yafe in dai shi za kama in dai rayuwar shi za ka taba kuma a ka'ida rayuwar shi in ka taba shi ka taba addinin musulunci saboda shi komai na shi addini ne to amma sai ne da in ka taba shi shi dai haƙƙin shi ne ya yafe ya rage tsakaninka da Allah kuma ke amma in ka taba addinin musulunci in ka garin manzo Allah ya bace addini ka taba amma dai shi don ka taba rayuwar shi ka zo ka yi tarishin hankali gaban shi kana mai wasu dumumuwa shi dai baka taba wata doka ta Allah ba to ba za ka bacin ran shi ba sai ga yana ta dariya ma saboda yana kallon baka sa abin da baka san shi kowane ne ba amma da ka taba wata doka da ka taba wata shari'a wani hukunci daga cikin hukuncen hukuncen Allah to ba sani ba sako kowane ne kai amma shi rayuwar shi in ka taba ba komai sai hakuri yana ta aka jawo aka jawo shi haka ta baya ba yawa ya dariya a gani kana ta yi babban mutum ba matsara ba sojoji ba dogarai ba masu tsaron shi shi kada yana ta yi tare da mutane amma kuma aka jawo shi yawa ya dariya ce ya aka yi a gani babban mutum kama annabi sallallahu alaihi wasallam in kai ne ka kana waiwaya mari ne ko kuma bakan magana ko ba haka ba kana waiwaya sai kai bakan magana ka san wanda za yi ma wannan wasa ce yake maka mugo wasa to ba ka yi hakuri sai ka ko ka gaya mai bakan magana ko ka zage shi annabi sallallahu alaihi wasallam dariya yake saboda haka dirshin hankalinka gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ta ma dariya ko da baya ma waɗannan kaɗan daga cikin ɗabi'un manzala ne sallallahu alaihi sallama wanda ake yaban shi a kansu wanda in ka dubi littattafan yaban manzala za ka ga waɗannan ɗabi'un ne ake faɗi na shi na waƙoƙi da kuma zube da ake ma annabi sallallahu alaihi sallam ko na hausa ko na larabci za ka ga gaba ɗaya abin da ake faɗi kenan kamar mai albarda ya yaba annabi sallallahu alaihi sallam yabo mai yawa kaga wake ne abana mauliduhu an tiba unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muqtatan yawman tafarrasa fihi al-fursu annahu qad undiru bi hulul al-busi wan niqam yabuni bayanai mu annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsawo kamar 20 ya sai shi ma mai 20 ya yaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wajen waka dubu da wani abu wake ne gayi nan dabi'u ne ake tabadi yabo ne ake tai kamar mai hamziya muna ganewa ko da sauran waƙoƙi da aka yi ta yi kuma da tattabai da aka rubuta na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya samu wannan saboda sunan shi Muhammad kuma sunan shi Ahmad shi yasa ake tabe yabo yaban da a duniya ba wani mutum da ake sa gaba ta mai wannan yaban in ba shi ba kuma duk wanda aka yaba bari ake lokacin shi wucewa yake amma banda dan duk wanda kai ba ka yabe shi ne saboda ya baka kuɗi yau ya baka gobe ya baka jibi ya baka rana ya tayo ya baka wata rana sai a ce Allah ya mai cikawa to ka bare ban shi ko ba haka ba ka bare ban shi baka ƙara rubuta littafi ko ka zanna kai tai ko ka zo ko gidan shi kai mawaki ne kai ta kada ganga ya wuce ba yana saboda in ka yanzu ba mai baka shi kenan sai dai man in ka tura shi ka ce ka wani akwai kirki ya mana kaza ya mana kaza ko an tuno shi cikin mutane ka ce wani yana da kirki wani ai wani ya mana kaza wani na gode shi kenan sai ka yi shiru kuma to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka nan da shi duk wanda ya yabe shi ya yabe shi ya wuce kuma wasu za su zo su ma su yi ko ba za a bari ba saboda ya maka kyautar da ba ta karewa kyauta annabi ba ta karewa sai ka har ka shiga aljanna ba ta garewa har har har har kauta annabi ba ta garewa ba ranar karewar ta kama rawal bukhari kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito fi sahih a cikin sahih shi an abdullah bin amr daga abdullah bin amr radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda annahu qala lalle shi ya faɗi fi sifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam a cikin siffan annabi sallallahu alaihi wasallam fi taura a cikin littafin at-taura a cikin at-taura abinda Allah ya ce game da siffan annabi alaihi salatu wassalam muhammadun abdi wa rasuli muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa na ne kuma manzo na ne sammaituhu al-mutawakkila na kira shi da sunan mutawakkil mai yawan dogaro da Allah manzo Allah ko dogaro da Allah to ma Allah yace mai wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa tawakkal ala Allah Allah ya bashi umarni shikenan manzo Allah bai kaitara umarnin Allah to Allah ya kira shi da suna cewa at-taura mutawakkil mai dogaro da Allah laysa bi fadhin ba mai tsanani bane walau kunta fadhan ليس بفظ النبي صلى الله عليه وسلم ba mai kaushin magana bane ba mai kaushin halaye bane ba mai kaushin aiki bane wala zalizin kuma ba mai tsanani bane ba mai taurin hali bane wanda zaka ga yana da wuyan lamari da annabi ba haka yake ba alaihi salatu wassalam dan Allah magana shi mai dadi ce halayen shi masu dadi ne zamantakewa shi da mutane mai dadi ce komi na shi mai sauƙi ne ce sadu wanda ya zo wurin shi za ka ga yana son zama wurin mutum da za ya zuwa da ni ya fada yana sai ya koma kuma masoyi ya zo da kiyayya ya koma da soyayya in daga nesa daga nesa makiya suke kallon shi wani abu amma da sun zo sun zanna sai su ga ai annabi ne wanda ya fi kowa daɗin zama shi kenan mutum nawa cikin mutum dubu da ya zo rin manzala sallallahu alaihi sallama kusan ɗari tara da wani abdu musulunta suke yi da manzala zai barka kai magana sai ka kari ya tambaye ka ka gama sai ya zo da nashi bai yanke maka magana irin kana magana da ya ce ka yi ai kaza kaza a zo a rikici shiru yake yi sai ka gama ka kure ka kura a daka ka gaba daya ta abin da kake so ka faɗi ka faɗi sai ya zo ya rusa naka da ya wara sai ka ji naka kawai a shayakin banza ne surutun banza ne kawai kake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan dabi'a yana da saukin hali yana da saukin kai manzo Allah ya yi mu'amala da kowa da mai hankali da mara hankali duk manzo Allah ya san inda zai aje kowa da babba da yaro da namiji da mace da tsoho da manzo Allah zai aje kowa wurin shi to iya zaman kenan shi yasa Allah ya ce mai da ka kasance mai kaushi mai tsananin zuciya da mutane sun wace manzo Allah baya fada da mutane wanda suke zama wurin shi ba a fada sai kai ba na ƙara zuwa wannan wurin ka samu mutum yana faɗin haka nan sai munafiki wanda shi da ba Allah ya kai shi ba da ba shi ba ba ya san Allah ba ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam amma musulmi dai a ce ga shi ya ce ba ya kara zuwa fadin manzan Allah ba ba taba samun wannan ranar ba da sauran mutane kuma ya kaga ba haka su tafi ko? Allah ya samu dace wala sakhabin sana nabi sallallahu alaihi wasallam ba mai daga murya bane fil aswaq ko bil aswaq a kasuwanni ba ba ka samun shi ya shiga kasuwa yana ta kururuwa yana daga murya yana ta kara bai zai shiga kasuwa ya sai abin da yake so cikin natsuwa da murya ƙasa-ƙasa sahabu shine wanda yake ɗaga murya yana ta ƙaraji yana ta kururuwa cikin kasuwa kamar ya sa lasbika to manzo Allah ba ya haka wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'a manzo Allah bai saka mummuna da mummuna bana an kama mummuna an kama kankara bai ma na ice kuma ba ya maka ma na karan sai dai ya fi maka kawai in kamar ba daidai ba shi kenan walakin ya fi sai da annabi yana yafewa in kamar ba daidai ba sai yafe wa yasfahu kuma sai ya kau da kanshi daga abin kamar ba a yi ba ya yabe kuma ya juya ma abin baya kaga mutane mutum yana iya yara abu ce to shikenan na yahi amma kuma don haka tana abin sai ce ai wani wani ai bai kyauta mana ba in ba dan da aka bani hakuri ba ake na har yanzu abin yana nan so ake ka yahi ko magana aka dauko sai ka nuna ma kamar baka ji ta ba ko kuma ka yi kokarin mutane masu bar wannan magana ai ta riga ta wuce ba an yahi ba so haka annabi yake walan aqbidahu ba zan karbi rayuwar shi ba hatta uqima bihi al-millata al-awja'a har sai na miƙe addini wanda ya karkace da shi ana da shi zani daidaita addinin da magabatan shi bayan sun wuce aka bata wannan addini aka lankwasar da shi shi kuma Allah wala mai ja'allahu iwaja Allah bai sanya ma addini karkacewa ba addinin Allah miƙe ki idinas siratal mustaqim mustaqim ka miƙe babu karkacewa babu lukuluku a cikin addinin musulunci miƙe ki Allah abun bauta annabi abun bi alqur'ani abun shikenan ba kwana ba nan ba nan kawai hanya ce miƙaƙiya da ta nan to ba zan karɓi rayuwar shi ba sai na daidaita mutane akan addini na sun miƙe suna bin wannan addinin daidai kuma haka aka yi Allah bai karɓi rayuwar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama har sai da Allah subhanahu wataala ya miƙe wannan addinin da manzon Allah bi an yaqulu shi da su zangi cewa la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ma'ana mutane su bada ga kuma su tabbatar da haka cewa ba abota ma kowa sai Allah ya tsaya abota ma Allah shi kadai to shine addini ya mike kuma bazan karbe shi ba wa aftaha bihi har sai na bude da shi ayunan umya idanu waɗanda suka makamci idanun da suka makance daga ganin gaskiya to ba zan karɓi rayuwar shi ba har sai na bude waɗannan idanun sun koma suna ganin gaskiya wa adanan summa kuma ba zan karɓi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sai na bude kunnuwan da suka kurumce daga sauraron gaskiya sai sun dawo suna jin gaskiya din wa quluban gulfa kuma ba zan karɓi rayuwar shi ba sai na bude zukatan da suke an rurrufe su sai na bude su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zamanto budaddi alheri yana shigar su musulunci karantarwa shari'an Allah tana shiga a cikin su wannan in ka koma cikin littafin at-taura da ke hannun yahuda haka zaka gani sifan annabi sallallahu alaihi wasallam annabin karshe zaka gani haka Allah subhanahu wataala ya siffanta shi in ka samu at-taurar da aka rubuta da larabci haka zaka samu wannan kuma magana ta sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As Bukhari ya fitar da ita ga yana akhrajahu al-Bukhari fi tafsir babu qawli ta'ala inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira min surati al-Fath Allah ta'ala ala wa ramul khalqi mafi tausayin halitta wanda yafi kowa tausayi wa ar'afuhum bihi sa'annan kuma wanda yayi su tsananin jin kai a gare su wazamul khalqi naf'an wanda kuma yafi girman amfani lahum a gare su su halitta fi dinihim wa dunyahum a cikin duniyar su da addinin su wa afsahu khalqillah kuma mafi fasahan halittan Allah wanda yafi halittan Allah iya magana da fasaha yaji magana mai dadi magana mai taushi mai laushi magana kuma ana ayyata inda ta dace da sai manzan Allah. Wa sanin tabiran kuma manzan Allah sallallahu Alaihi sallama shi ne mafi kyawun su ga bayani shi ne tabir. Anil ma'anin kafira daga faɗin ma'anonin da suke masu yawa amma bil alfazil wajiza da maganganu waɗanda suke ‘yan kaɗan. Zai ma magana ‘yan kaɗan amma tana ɗauke da mi ma'anoni masu yawa. magana guda zai ma amma sai a yi ta bayaninta ta bayaninta saboda albarkar da ta fito daga bakin shi yasa dole sai a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi kuma kowa in yi sai ya wuce kuma wani ya zo ya kara gano wani abu ciki shi ma ya kara haka tare da cewa maganganun shi yanka da maza ba ya dimi da yawa ba maganganu domin yawan maganganu ba na manyan mutane ba ne duk babban mutum ba a saushi da yawan magana duk babban mutum duk mai girma mai daraja an yi son shi da yawan mi da yawan shiru tsohuwan da za a yi yan karen ne amma saboda girman shi sa doke su a yi ta bayanin su in kaga babban mutum yana da yawan ɗumi to bai ci girman ba sunan ne amma ba mai girman ba ne ƙarami ne muna fahimta ko to annabi sallallahu alaihi wasallama zai magana tana dauke da manoni da yawa amma ita magana ya kadanci addalati alal murad amma magana tana nuni akan abin da ake ne in ya gaya ma zaka fahimta in yama magana ya kadan zaka gane saboda Allah subhanahu wataala ya takaice mai maganganu yan kadan yake yi to yan kadan nan ko masu akwai wanda zai ma magana ya kadan ba ta da unwani saboda yawa bai hiddo ma'ana ciki ba mun zala zai gaya ma magana ɗaya biyu uku shikenan ka fahimce na ka sa gaba to wani sai gaya ma magana ɗari har yanzu bai kai ka ga abin da kake so ka gane to annabi alaihi in kalma ɗaya ya gaya maka to ka gane ina ta sa gaba wa asbaruhum kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi hakurin su fi mawaqinis sabri a wuraren da ya kamata a yi haƙurin inda ya kamata a yi haƙuri to wanzu Allah ya fi kowa haƙuri wurin in babu me ya kamata a yi in babu bai kamata a yi haƙuri ba haƙuri ya kamata a yi to in babu manzo Allah ya fi kowa haƙuri in babu musiba me ya kamata a yi in ta zo haƙuri to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa haƙuri lokacin musiba wurin yaƙi me ya kamata a yi haƙuri wurin tafiya a yada addinin musulunci din ya kamata yi hakuri duk wuraren hakuri ne manzo Allah ya fi kowa hakuri sallallahu alaihi wasallam wasbaquhum ko manzo Allah ya fi mutane gaskiya fi mawatinil liqa a cikin wuraren haduwa da kafirai da inda aka hadu da kafirai me ya kamata yi idza laqitum fi'atan fasbutu idan ku hadu da wasu jama'a daga cikin kafirai Allah ya ce to ku tsaya اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ku ambaci Allah ambato mai yawa domin ku ci nasara to an hada da kafirai Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai taba juyawa bai taba gusa daga inda yake ba nan inda yake nan yake tsayawa kuma ai ta karawa kamar yanda yakin Uhud ga zo da waɗanda suke tsaron shi waɗanda suke gaba gare shi yana baya duk suka wace sai yan kadan cikin mutane da sai yan kaɗan bai wuce mutum uku ko wadda suka tsaya haka kai ga cikin annaba manzo Allah bai gudu ba tsayawa yi shi ma zan ki saran kafiran an fasa mai goshin shi mai albarka an zid an karye mai hauren shi jini na zuba ba annabi sallallahu bai gudu ba ya tsaya nan inda yake nan yake kare kanshi nan yake ba addinin musulunci kariya saboda ni saboda yawan gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutane da yawa za su yi ta kururuwa a zuwa a yaƙi a zuwa a yi jihadi a zuwa a yi kaza da sun ji tiya gas ma da sai su wace tiya gas wannan ba ta kashe ka sai da ta za ka tari ka waɗi ko wani abu ko ka galabai ta amma dai ba za ka mutu don ba harsashi ba ce amma daga mutane da sun wace da an halgota ko a ta wace duk sai kowa ya wace to ina ga bindiga ce aka sako wannan ratatatatata kaga mutane na zubewa so mutane da yawa haka suke ko kuma kai mutane shigo shigo ba zuri ku zo a je wurin jihadi kamar yadda za ka gani wasu mutane a wasu kasashe suna yi kasashen laraba za ga malamai suna hau mumbari suna ta kururuwa a tai palestina a jikaza a tai iraq in aka zuwa ta yasu sai su laɓe ba su zuwa kuma wani sati zo su ta kururuwa to manzo Allah baya haka nan tunda ya ce a taya da shi za a tafiya saboda gaskiya abin da yake gai wa ufawun biladi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bi mutane cika alkawari wa da kuma yarjejeniya idan kai alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ka cika alkawari idan kai yarjejeniya da manzo Allah sai manzo Allah ya fi ka rike wannan yarjejeniya wa azamuhum mukafatan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman mutane wurin ba da tukuici wurin sakayya alal jamili akan kyakkyawan aikin da aka mashi bi azafihi da linkin balinkin shi na gane wa ku ka sa akwai mutanen da an ka kai musu kyauta sai sun baka tukuici wani kuma sai ya ce na gode na gode Allah sa Allah maka albarka kai akwai masu badawa ko menene ko an bilab ka kai mai ta kudi sai ya keci don kama gani gaban ka kuma take ya dauko ya ce an shi wani kuma sai ce na gode na gode na gode kashi a gaida shi kashi ko Allah maka albarka kashi to waɗanda suka yi ba da tukuici ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su ba da tukuici mai girma muna fahimta ko wa shadduhum tawadu'an kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su tsananin nuna rishin abin nan shi mai girma ne ma'ana kankan da kai mutum ya mai da kai shi ba kowa ba alhari kuma kowa ne wanda Allah ya fi kowa akwai mutanen da Allah ya ba su matsayi amma ba su gwaji ko suna da kuɗi ko suna da ilimi suna da ɗaukaka ta ilimi ko suna da shugabanci za ka ba ruwansu ba ka ji ga bakinsu ne mai kaza ba ka gani ga jikinsu ba su gwari in sun je wani wuri su kaza ne din da aka ce su zanna sai su zanna ba ruwansu ba su ganin kuma a rena su ba ruwansu ba abin nan to maza Allah ya fi su irin wannan sallallahu alaihi wa sallama wa zamuhum itharan ala nafsi ko maza Allah ya fi su girman fifita wani akan shi akan lamarin rayuwar duniya manzo Allah sai bibita ka akan shi ma'ana yana ya baka abin shi ya hakura da shi muna ganewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo nono masallaci maimakon ya shashi aka kawo ma sai sai Abu Abu Hurairah na nan sai ce Abu Hurairah je ka kira yan uwanka kaga yana bukata manzo Allah amma bai sha ba sai mika ma abu huraira ya ce mika ma wannan na kusa da kai shi ma abu huraira ana so a koya mai fifita wani a kan kanshi mika ma wannan na kusa da kai abu huraira ya ce ni fa ina jin yunwa kuma a ce mika ma wani kuma duk yunwa muke ji duk ba mu ci abinci ba ka ce mika ma shi ya sha abu huraira na kallon nono zai karewa ya ce wannan in ya sha ya mika ma na kusa da shi sai da kowa ya sha nono ya sake dawo wurin abu huraira za ka ce to sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha wai ya ɗauki aka ce ƙara ya ƙara ya ƙara ya ƙara ya ƙara ya ƙara ya ce wai ya ƙoshi aka ce ƙara ya ce to yanzu ko in ba wurin sashi ko ina ya cika Allah ce to kawo tsanan shi manzo Allah ya sha sai da kowa ya sha ya koshi wace irin haka sai annabi ka ba wani amma sai ka fara yi ka sha ka koshi sai ka ce to an shi kuma yin haka ba haramun bane ka wara da kanka sannan ka ba wani ba haramun bane amma dai wanda ya fi lada shine ka fara da wani ka gabatar da bukatar dan uwanka akan taka ya fi lada amma wannan ma yana da lada ka sha baka hana baka ba wani to manzo Allah ya fi kowa wannan sallallahu alaihi wasallam wa shaddul khalqi zabban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsananin wato halitta wurin bada kariya shine zabbu zabbu shine ad-difa'u ad-daf'u kariya an ashabi daga sahabban shi ma'ana duk wani mutum da yake kare abokin shi ko abokan shi ko ƴan uwan shi ka zage su ka bata masa suna manzon Allah ya fi shi wurin sahabban shi suna ganewa misali a zuwa ce ma ai ashe wani karan kan mutunan banza ne ai ta gaya ma ka ce ka amma dai ban yi zaton wani yawa haka ya lalace baka sa addini ba ma ka zo aka sari kananka ko magajinka ko na abokinka kai tsaye sai ka ce ba gaskiya ba ne ƙarya ce to in kai haka ka yi sanin addinin musulunci amma ka ce ka haka ya lalace shikenan da ka gan shi ka ga lalatacce kuma ƙarya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin haka wuri shi ba a gaya musabban shi haka an ka zo ka gaya musabban shi irin wannan maganar da Allah sallallahu zai ba su kariya ce a wani ba haka yake ba to yadda za ka kare wani masoyinka to wani matar shi ma haka gaya mai ga abin da ta yi sai yarda shi wurin shi kowa ma yana iya lalacewa babu wani gwani wurin shi duk wanda ya zama irin wannan rayuwar to ba alheri cikin rayuwar shi kai ba ka da gwani kai sai kai kai ne gwani kai yanzu haka ba ka ce shi wani lalatacce ne ba ka yarda ya kamata ya ka ce wallahi haka nan ne ni ma na yi mamaki da na lalace ko ba haka ba tun ka haka kayi makanka adalci kuma Allah ya ce wai za kuntum fadilu in za ku magana ku yi adalci ko da ka kanka ne ma ma ka ce ma ka lalace sai ka ce wallahi wallahi ni ma na san dina lalace amma ba ka yarda sai sai wanda ya gaya ma wannan magana sai ya zama abokin faɗa duk wani zagi sai kama shi amma ya ka za gaya ma wani abokinka ko wani amininka yana can yana zagin ka to ba kowa ne za kin yarda ba wanda an gaya mai shi kenan sai ya ɗauka in ya gan shi maimakon ya bincika ma ko ya kira shi ta waya ko wani abu ko ya sa a bincika wani ya je ya bincika ya hira da mutum ya ji me za a cewa game da shi a kawai ya yarda shi kenan ana cewa ana zagin shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashaddul khalqi zabban an ashabihi ya fa halitta tsananin ba da kariya ga sahabban shi wa himayatan da kuma tsare su lahum gare su wa difa'an anhum da kuma ba da kariya gare su wa aqwamul khalqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi daidaituwan halitta bima ya amuru bihi da abin da yake umarni da shi mana ya ce ku yi abu to sai ya fi ku aikata wannan abu wa atrakuhum ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi barin mutane ya fi kowa bari limayan hanu ga abin da yake hanawa in ya ce a yi to sai ya yi kowa aikata wannan abu in ya ce a bari sai ya yi kowa guje ma wannan abu wa ausalul khalqi li rahimihi ko manzo Allah ya fi halitta tsanani ko yawan sadar da zumunci ga zumuncin shi muna ganewa duk wani mutum da ka sani ka sa ko mutane masu kokarin zumunci kullun cikin shi suke kullum cikin zumunci suke kullum shi rayuwar shi kullum yana wurin dangi na uwa da na uba da ma yan uwa musulmi ana ta yi ba ya gashiya wani a kira shi ta waya wani a je wurin shi wani in an tashi da sai ka hanya tai wurin aikin shi ko ka hanya tai wurin kasuwancin shi sai ya biya wasu yan gidaje ya dan gaggaisa nan ya wuce in bai haka baya jin daɗi to annabi yana gaban shi wurin sadar da zumunci muna ganewa fahuwa annabi alayhi salatu wassalam a haqqu ya fi dacewa bi qaulil qa'ili da magana mai magana da yake cewa bardun alal adna wa marhamatun manzo Allah sanyi ne bard alal adna akan na kusa wa marhamatun kuma tausayi ne ulaika ashabu maimana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falakata amal aqaba ma daraka mal aqaba fakku raqab aw ta'amun yawmin yatiman aw miskinan thumma kana min alladhina amanu tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhama ga yana marhama tausayi Allah yana da sanya akan yan uwa na kusa kuma yana da mi yana da tausayi da jin kai gare su wa alal aadi akan makiya kuma maridun marinun jaldun Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsanani ne kamar yadda Allah ya ce alladina ma wa shiddawa lil kufar annabi sallallahu alaihi wasallam ga kafirai ga makiyan Allah kuma Allah mai tsanani ne kuma shi ma tsananin ba wanda kake tunani bane muna gane wa ku yawa in ta kama ne wajen dawa amma dan mu'amala kamar Allah yana nuna musu mu'amala mai kyau ma ka zo wurin yaki aka zo wurin fada ta kama to kaga nan an zo fagen daga babu ba sani ba sabo muna gane ko wanda yake nuna maka haka mutunan nan da yazo ya samu manzo Allah yana hutawa ya zara takobi ce manzo Allah wa zai kare ka manzo Allah ya ce Allah sai ya saki takobin daga jin suna Allah sai takobi ta faɗi manzo Allah ya dauka ya ce kai kuma za ka kare ka ya ce ka dai tausaya mani bai yarda da Allah ba ya ce wa Allah sai ka dai tausaya mani ne za ka tausaya mana kawai na mazala ya kyale shi ta wurin mu'amala da tun da ba yaƙi yake mazala ba zai sare shi duk da shi ya so ya sari mazala sallallahu alaihi wasallam da aka annaba alaihi salatu wasallam da biyu gari shi kyawawa qala ali radiyallahu ta'ala anhu yana da Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance ajwadan nasi mafi kyautan mutane ya fi mutane kyauta su wani mai kyauta da ka sani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi kyauta sadaran a wurin kirji wurin kirjin shi ya fi mutane kyauta wa asdaquhum lahjatan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su gaskiyar magana lahja shine magana muna ganewa ko sai ke ce malahaja magana yare ana ce mai lahaja da larauci yaren da ba larauci ba yare kamar hausa laraba suna ce mai lahaja kamar zabarmanci kamar buzanci kamar yarabanci kamar ibanci da sauran wasu yarurrukan da ba na larabci ba na ce musu lahaja kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya yi mutane gaskiyar magana wa'aliyanuhum wa'aliyanahum ya kamata koyo wa arikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi su taushin dabi'a aliyan shine lin mai taushi arika kuma shine dabi'a manzo Allah ya fi mutane taushin dabi'a wa akramahum ishratan kuma manzo Allah ya fi mutane iya zama da mutane ishra shine iya zama wa aishiruhunna bil ma'ruf iya zama iya cuɗanya da mutane wannan ma ilimi ne shi duka ilimin muka Allah ya tara mu manzo Allah su ilimin zamantakewa ilimi ne mai girma ilimi ne mai fa'ida ilimi ne da yake haifar da alkhairi cikin al'umma marra'ahu badihatan wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam rana daya shine badihatan kai tsaye ya ga manzo Allah kawai haka ga yanin ya gane shi habahu to sai ya ji tsoron manzo Allah zai ga mutum ne mai haiba mutum ne mai cika gaba shi yake ce ma haiba mana don mai ga manzo Allah kai tsaye sai manzo Allah cika mai gaba kasan babban mutum haka yake daga magana da shi ma ka kasa yi saboda girman shi wa man khalaqahu ma'rifatan wanda ya cudanya annabi sallallahu alaihi wasallam da sani ahabbahu zai so shi mana kai cudanya da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanda ka san manzon Allah ne to zaka ji kana ƙara san shi yaqulu na'ituhu kaza ko mutanen da zaka cudanya da shi ka ce ka da ka sani da ma baka hadu da shi ba ko mutane da yawa ba su da hali na kwarai ba su da dabi'a ta kirki kai mu'amala da su kai cuɗanya da su kawai sai ka ji baka so su suna baka haushi wanda ba da biya ta kware ba hali na kware ba sanin ya kamata kansu kare suka sani to in kai da manzon Allah za ka ji kana ƙara san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu na'ituhu mai siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam ara qablahu ban taba ganin wani mutum gabanin shi ba kamar shi ba wala ba da haka ma bayan shi bin taba ganin mitlahu irin shi ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam haka dabi'un shi suke waɗannan yawan dabi'u na shi da waɗannan halaye shi yasa waɗannan sabai suke ta yaban shi saboda sunan shi Ahmad mahi yabo Muhammad sha yabo wanda ake yabo da yawa to gashi na ana ta yabo tun na zo me muke ta faɗi na shi ɗabi'un shi ne ake ta faɗi in ba shi ba da wanda aka ware waɗanda ɗabi'un shi ne sai kaga an an baki makwarai gare su banda na annaba su da iyaka sallallahu alaihi wa sallam fa qawluhu magana sayyidina ali da yace kana ajwadan nasi sadran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi wato kyautan mutane a wurin gaban shi kirjin shi arada bihi abinda yake nufi da shi birras sadri kyauta ta kirji mana yana iya zama da kowa kirjin shi ya lauci komi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce alam nashrah laka sadrak ba mun bude maka kirjin ka ba to kirjin manzo Allah budadde ne faɗi ke gare shi yawwa faɗin shi yana iya zama da kowa kuma za Allah yana ba kowa kyauta wannan duk faɗin kirgin kenan ya ba musulmi ya ba wanda ba musulmi ba ya iya zama da kowa ya zanna katanga ɗaya da shi da wanda ba musulmi ba wanda bai imani da shi ba kuma ba ya cuta ba shi ba ya zage shi ko ba ya wazi yana habaici sau da faɗin kirjan annabi don kana makwataka da wanda ba musulmi ba kana malami sai ka kana habaici to manzo Allah bai sai dai ta gwada mai ɗabi'a mai kyawu in yana da rabon shirewa sai ya shiryu taji wa kasrata khairihi kuma yana nufin yawan alherin shi wa anna alkhaira cewa lalle alkhairi ya tafajjaru minhu tafjira yana ta bubbugowa daga manzala sallallahu alaihi wasallam bubbugowa mai yawa wa annahu muntawi kuma cewa lalle shi annabi alaihi salatu wassalam yana tattare ne ala kulli khuluqin jamilin akan duk wata dabi'a da take mai kyau wa kulli khairin kuma yana tare da duk wani alkhairi kama kala babu ahlul ilmi kamar yanda sashen mabuta ilimi yace laisa fi duniya kulliha a cikin duniyar nan dukkan ta gaba daya babu mahallun wani wuri kana akthara khairan wanda yake mafi yawan alkhairi min sadri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ya kai girman kirjin manzo Allah duk girman duniyar nan babu wani wuri da ya tattara alheri kamar kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad jama alkhaira bi hazafiri domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara alheri gaba ɗayan shi dukkan alkhairi gaba ɗaya shi ne wanda rayuwar shi gaba ɗayan shi da alkhairi ne gaban shi da bayan shi saman shi da ƙasar shi cikin shi da wajen shi da alkhairi ne manzo Allah in ba shi ba ka gaya mana wanda yake haka wa wudiya fi sadrihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an aje alkhairi a cikin kirjin shi shine udiya an aje mashi alkhairi fi sadrihi a cikin gaban shi a cikin kirjin shi mai girma sallallahu alaihi wasallam bari mu tsaya haka nan wannan maganar sayyidina ali ne yake biya na bayanin su dalla dalla abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yahi mana na ku mu gyara na'am alaikum assalam wa rahmatullah bai halitta ba wai halitta ka je wajen ina da kare ka shi maganin iskoki ko kuma maganin wani dabo da dabo ai sihiri ne asiri ne nauyi ne na tsayi saka waɗannan abubuwa da ba a karɓar su ko ba wurin ɗan ina da kare ba an san dabo ba ya da kyau dabo haramun ne kafirci ne Allah ya kiyaye ba haka ma magani ya sukoki kada ke da malamai kada ke da ƙur'ani ka jefa da ƙur'ani ba ka san darajar ƙur'ani ba ƙur'ani ga yanan gaba don shi magani ne ka je kuma wurin wani wanda bai san Allah ba ba ma ruwan shi da Allah ba haka nan ka tsaya matsayinka na musulmi ka roƙi Allah subhanahu wataala ka ba hanyoyi na neman maganin iska Qur'ani gaba ɗayan shi maganin iska ne dukkan shi gaba ɗaya ko ka karanta ko ka toma cikin ruwa ka sha ko ayi wanka ko duk abubuwa da aka yi da alkur'ani mai girma magani yake ko a roƙi Allah a ce Allah dan girman qur'ani ka ba mu lafiya dan girman qur'ani mara lafiya mu ka ba shi lafiya shikenan amma sai ka karanta ba sai Allah ya bada lafiya kuma duk wannan ya gagara sai ka koma kana wasu abubuwa Allah ya kiyaye na'am Wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa malam da Allah ina so a gaya mani wani irin aiki ne wanda Allah ya hiso domin ina son Allah ya so ni. Ya ce kuma- kuma a gaya mani wani irin aiki ne zan aikatawa domin in samu yarda Allah da san Allah.
wai yana so a gaya mai wani aiki ne Allah ya yi so sannan kuma yana so a gaya mai aikin da in yayi in ya aikata shi zai samu yarda Allah da san Allah addinin musulunci ba shi ne Allah- aikin da Allah yake so ba ha Haka ne.
kai addinin musulunci kai ya ne kake so kake sai an kuma malaiku a ce suna Allah na son ka wanda ba me kake so kai addini kawai kai abin da Allah ya ce kai kai Haka ne.
sakamako kuma Allah ne yake yi shi kuma ba gaya maka za a yi ba kuma ka tsaya kana jira alama kenan ba da Allah kake ba so kake a yada yabanka cikin mutane ga yana ana taurin kai mutum yake kawai ka yi addini in ka yi addinin da Allah ya ce kai to Allah na son ka shi kenan babu wani abu da za ka yi banda ka yi addini ka kadaita Allah da ibada ka kadaita manzo Allah da biyayya kadaita alqur'ani da runguma shi kenan abubuwan da Allah ya ce kai kai na saye da marice na rana na dare duk dokoki da inda kake ka sa akwai doka Allah cikin wannan abin da kake yi kake ba shikenan ba in kai haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu Lais.
bawa na bai samu kusanci zuwa gare ni ban inji Allah da wani abu da ya aikata ka ba abin da na sashi ya aikata na farilla wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu bawa ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da na fulfili har sai na so shi hakan ka dage kana farilla to shi kenan ka samu kusanci ga Allah in ka dage kana na fulfili kuma ka samu soyayya Allah kuma shi kenan abin haka yake an gaya maka ne ba wai sai ya koma mala'ika ba ko- ko ka gani cikin mafarki Allah na son ka ba ko ga mala'iku nan suna tabi sammai suna gai cewa Allah na son ka ba eh dai ka bari abin da Allah ya ce kai kai in ka yi daidai ka tsaya ka yi don Allah to za ka samu yardan Allah da soyayya Allah Assalamu alaikum.
na'am sai tambayar shi ta bi ya ce ya halitta mutum ya dinga yin wuridin iyaka na abu da iyaka na sa'in aka kosa irin bukata miza hana wai halitta mutum ya ta wurin iyaka na abu da iyaka na sulayin akan bukatar shi na ƙur'ani ne ƙur'ani da abin da ka ɗauka kana wurin shi ƙur'ani ka karanta sai maimaitawa Allah zai baka duk bukatar ka kuɗi kake so za ka samu lafiya kake so za ka samu kwanciyar hankali kake so za ka samu ƙari kake so na aure za ka samu aiki kake nema za ka samu kasuwanci kake so ya tabbata ya tsaya ka samu jalli tsayayye kullum yana nan ana ta samun ci gaba cikin rayuwa za ka samu Qur'ani ne Allah zai biya maka bukatarka shikenan shi kan shi
to wallahi ta'ala alam abinda muka faɗi dai da Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana ya samu gyara asusun mu na marayu a wannan masallacin ko bana cikin azumin na abinda muka samu jika 175 da 35 mana da dala 35 muka samu a cikin azumin na jika 175 da dala 35 Allah ya saka mu kowa da alkhairi wanda kowa ya bada Allah ya sa mai cikin su kenan kyawun aikin shi ibadodin da muka yi cikin wannan wata da ya gabata Allah ta'ala karbe su Allah karba mana su Allah ka sa sun karba wurinka Allah ka ba mu aljanna da su ya Allah Amin.
kurakuran da muka yi kuma Allah ka yahi mana bukatun da muka roka Allah ka biya mana matsalolin da muka roka Allah ka yahi mana su Allah ka sa an yahi mana su Allah kuma ka ci gaba da dauke mana su ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah in ba mai dauke mana su ya kawo mana karshen su in ba kai ba ya Allah Allah subhanahu wataala muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da siffofinka mafi ɗaukaka Allah ka shawo mana hawayen mu Amin.
ka biya mana bukatun mu ya Allah Amin.
dukkanin bukatun mu gaba da ya Allah da watan Ramadan da wannan wata Allah ka biya mana su dukkanin matsalolin mu ya Allah ka dauke mana su ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka raba mu da su ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka damu da su aljanna gafarta mana zanubanmu ka yafe mana su ya Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kara musu adalci da tausayin mu da yi mana aiki domin mu ya Allah Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah ka kara musu biyar dokar ka ya Allah Allah ka kara sanya musu san addinin ka ya Allah da san kishin kasar su ya Allah Allah sada abin da za su yi dan kishin kasar su za su ya Allah dan addinin su za su ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ka mana karshen dukkanin matsalolin mu gaba da ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ka mana karshen zaman banza da ya mana yawa ya Allah Allah ka mana karshen zaman kashe wando da ya mana yawa Allah Allah ka biya mana bukatu ya Allah ka buda mana koyi na alkhairi ya Allah Allah ka gafarta mana zanubanmu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin masallatanmu cikin gidajenmu da makarantunmu wuraren kiyanmu da wuraren nomanmu a cikin hanyoyin neman abincinmu ya Allah a kasuwannin mu gaba da ya Allah ka zama da mu lafiya ya Allah wanda yake so ya raba mu da zaman lafiya mu ya Allah ka shirya shi ba ya shirya kuma Allah ka kare mana sharrin shi ya Allah ka kara mu musulunci daukaka ya Allah ka kara musulmi daukaka ɗaukaka ya Allah fuskantar da kafirci da kafirai ya Allah ƴan uwan musulmi da suke shan wahala hannun Yahuda Allah ka kawo ƙarshen wannan wahala da suke sha ya Allah Allah ka ɗaga su akan Yahudawa zalimai ya Allah fuskantar da Yahudawa ka rusa su ya Allah ka watsa su ka tarwatsa su ya Allah ka sa su wace gaba da ya Allah su rasa wurin zama a cikin duniyar nan ya Allah Allah ka kare mana ƴan uwan mu ya Allah kare su daga sharrin Yahudawa ya Allah waɗanda suke taimaka ma Yahudawa waɗanda suke ba su makamai da waɗanda suke goyon bayan su ya Allah da waɗanda suke ba su kudin sayan makamai ya Allah duka Allah ka tarwaza ne su ya Allah Allah ka watsa taron su ya Allah Allah ka sa taron su ya zama to taron banza ne ya Allah Allah ka darkace su ya Allah kawo karshen su ya Allah Allah ka nuna mana bakar rana a cikin su ya Allah kamar yadda ka nuna ma adawa da samuda da fir'auna da sauran kafirai bakar rana ya Allah kuma Allah ka nuna musu wannan bakar rana ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah karba mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka maimaita mana Ramadan ya Allah shekaru a ruwa ruwa masu yawa ya Allah muna cikin lafiya da koshin lafiya ya Allah muna cikin zaman lafiya da kwanciya hankali ya Allah Allah ka maimaita mana Allah ka kara maimaita mana ya Allah Allah ka kai mu badin ba da da da da da ya Allah Allah muna roƙon ka ya Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka sa shekaru masu yawa da mu za a tsayar Ramadan ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله